الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فصل محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق به أصل كل كون من, الأك... من أكوان الإيمان والدين فإن كل حركة من كل وجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تبدو إلا عن إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تبدو إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى شركاء أهل الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin jihar katsina a wannan yammaci namu na ranar talata da laraba biyu ga watan juma da saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan biyar mai ladiya ta 2009 a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafasar iraqiyya fil amalin kalbiya wallafar bajimin malamin nan shehun musulunci sake yardin abu abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdulsalam bar duniya الحراني الدمشقي وين جايب الدنيا هجرة منذ صلى الله عليه وسلم أنا هذا الشكل تقريبا في العشرين دقيقة وأنا كما شيء درس منك لكن ذكرت a jerin gwanan darussa mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 83 malam ya ce faslun ne bal mahabbatullahi wa rasulihi min a'zami wajibati al-iman wa akbari usulihi wa ajalli qawaidihi san Allah bal san Allah da manzansa suna daga cikin manya-manyan wajibai na imani suna daga cikin أكبر أصوله مفي جرمان توشي من الإيمان مفي جرمان سائلة الإيمان بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين سن الله دا من زنسا شيني توشن قوة نأيكي لدى شكين أيك الإيمان إلى الدين كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين كما لأن كتاوى da Allah gaskatawa da manzo sallallahu alaihi wasallama shine tushen dukkan wata magana ko dukkan wani aiki dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani ko kuma maganganu na addini fa inna kullu harakatin fil wujudi inna ma tajru an mahabbatin kowane fadita shi kowane irin motsi a duniya kowane irin motsi a cikin halittun Allah yana samo asalinsa ne daga soyayya إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة ko dai ya samo asali daga soyayya wacce take a bar yabo ko kuma ya samo asali daga soyayya a bar suka a bar kama kan basatna zalika fi qa'idatil mahabba kamar yadda muka yi bayani a shimfiɗe a fadade a cikin littafin mu mai suna qa'idatul mahabba min al daga cikin ka'idoji da muka yi bayani فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة dukkanin ayyuka na imani na addini suna samo asalinsu ne daga soyayya wacce take a yabo soyayya mai kyau ibn taymiya ya faro magana sai yanzu akan abin da ya shafi so san Allah ko kace san Allah da manzansa wanda wannan ma tushe ne daga cikin ayyuka na zuciya a a'malul qulubi ayyuka na zuciya san Allah kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke wajibi a addini mutum ya so Allah ya so annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bal ma yana daga cikin manya-manyan ka'idoji wanda akan su ne kan adam yake gina dukkan wani motsinsa ibn taymiya yake cewa aslu a kulli amalin min a'mal al-iman al-mahabba san Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama in ka ga dama ka ce san Allah shi ne tushe na dukkan ayyukan imani dukkan wani abu da za ka yi na imani tushensa shi ne san Allah san Allah shi ne yake haifar da san dukkan wani abin da Allah yake san shi a dalilin kana san Allah ne yasa kake san Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa saboda shi ne yake a so a dalilin kana san Allah ne yasa kake san wuraren da ubangiji yake a girmama su kamar takin kaba kamar alhajar aswad da sauran abubuwan da ubangiji ya yi umarni da girmama su a dalilin san allah ne yasa kake son dukkan wani mai san allah a sai kaga san allah shine tushen dukkan wani aiki na imani hatta san annabawa yana samo asalinsa ne da tushensa daga san allah idan allah ya ce yana san abu to yana daga cikin kamalar kanka da Allah ka so wannan abu dukkan wani motsi da ɗan adam yake yi soyayya ce take ingiza shi take juya shi har yayi wannan motsin ibn taymiya yake cewa babu wani aiki da mutum yake yi face abin da yake sa shi wannan aikin shine al wal irada al wal irada waɗannan su ne tushen dukkan wani motsi na ɗan adam idan ka tsaya kai tunani da hankalinka za ka ga haka ne babu wani abin da mutum zai yi tare da zafinsa ba wai tilta ta shi aka yi ba yana kuma cikin kamalarsa wato hankalinsa ba wai ya hukace ba ne ya san abin da yake yi babu yadda za a yi mutum ya yi wani abu ba tare da wannan abun yana cikin abubuwan da yake so ba sau shi yake tashi ya yi dukkan wani mutum da zai yi yanzu duk wanda kaga ya zo nan ba tilasta masa zuwa nan akai ba san ya ji abin da za a karanta a wannan littafi ya ji abin da za a faɗa na maganar Allah da manzansa su ne suka kawo shi kaga san wannan abin da za a karanta shi ne ya ingizo shi ya turo shi har ya zo wannan guri dan kaga mutum ya tafi sallah wannan almahabba din ita ce za ta sace da sallah yana son yayi sallah yana so ya ganshi cikin masallata kaga mutum ya rike addini, kam kam yana kayin sa ba to san Allah da manzansa su suka tashi ke yin haka in ga mutum a kasuwa yana ta fafutuka ba ji ba gari yana ta hada hada ba haba da ainihin masu saye wato customer abin da ya kai shi da haka shine sanya tara wani abu ya samu wani abu na duniya inda baya san wannan abu na duniya ba za ka gashi a kasuwa ba haka nan in ka ga wato dan siyasa yana ta kai kawo cikin harkar siyasarsa shi ma san abin da zai samu ta karkashin wannan siyasar sai ka saka haka in ka ga mutum yana zuwa zance gurin wata da niyyar zai aure ta ba komai ya sa ba illa kan da yake mata shi ya sa yake har neman ta da aure da haka ko me za ka yi in dai babu su din nan babu kuma irada to wannan abun ba zai yiwu ba ba ma zai yi motsi ba shi ya sa dukkan alharakat al-ikhtiyariyya allati tatimmu bi iradati al-insan motsin da dan adam zai yi da iradarsa ba wai tilasta shi akai ba kuma yana cikin mallakar hankalinsa ba hauka ba to wannan abun yana yiwuwa ne saboda wata soyayya da take cikin zuciyarsa to hatta ki kiyayya za ka samu soyayya ita take haifar da ita wato ita kanta kiyayya da take ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ba komai zai haifar da ita ba illa soyayya domin kiyayya ne in dukkan wani abin da ya ci karo da abin da kake so ashe kaga san shi yasa kake kin kana kin abu kaza dan ya ci karo da abin da kake so za ka ki kafirai saboda ya ci karo wannan san naka da wannan kin wato kafircin nasu ya ci karo da imani wanda kake so ya ci karo da soyayyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kake yi za ka ki aikin kafirci saboda kafircin nan ya ci karo da musuluncin da kake tinkaho da shi za ka ki wani mutum mai saban Allah saboda saban Allah sa ya ci karo da abin da Allah yake so ashe kaga hatta ita kanta kiyayya abin da yake haifar da ita shine soyayyar. duk abin da zai ci karo da abin da kake so ko da abin da masoyinka yake so to sai ka ji kana jin sa wannan ita ce kamala ta soyayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman wanda zai so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan shine ya cika dukkan rukunai da sharuɗa na imani kaga sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara da al-hubbu fillah yace man ahabba fillah sannan yace wa abghada fillah saboda duk abubuwan sauran sifofin uku da za su biyo baya suna da alaka ne da sifar farko ita ce al-mahabbatu fillah kaki dan Allah ma'ana kaki abin da Allah yake ki kaki kafirci kaki zalunci kaki ma'asi saboda waɗannan sun ci karo da ainihin muradin wanda kake so fa hiya mudadatun li muradi mahbubika sun ci karo da muradin wanda kake so saboda haka sai ka ji baka san abu ka bayar dan Allah ka bayar dan Allah yake a bayar saboda haka kaga wannan ma yana cikin soyayyar Allah ne ka hana wanda ya cancanci ka hana shi saboda bashi ɗin zai jawo maka fushin Allah Ka kaga anan ma hanawar tana cikin soyayyar Allah ne to kaga a shi dukkan wani motsi da mutum zai yi yana da alaka da soyayyar nan shi yasa ibn taymiya yake cewa hiya yana nufin mahabba aslu kulli amalin min a'malil iman wa dini ita ce tushe na dukkan wani aiki daga cikin ayyukan imani da addini kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwalil iman wa din har kamar yadda gaskatawa da Allah da gaskatawa da annabawan da ya aiko tushe ne na dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani maganganu na addini fa inna kullu harakatin fil wujudi inna ma tasdiru an mahabba dukkan wani motsi da zaka gani a duniya ko a rayuwa gaba daya ko ka ce a halittu gaba daya asalin wannan motsi zaka samu daga soyayya yake imma an mahabbatin mahmudatin aw mahabbatin maznuma ko dai daga soyayya mai kyau ko daga soyayya mara kyau soyayya mai kyau ita ce soyayya da ta kafu akan imani da Allah da manzansa san Allah shine ita ce soyayya da kyau san wani Allah ya zama shine tushe wannan ita ce al-mahabba al-mazmuma shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya fi santa muminai da cewa a shaɗa hubban lillah wa min an-nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙe wasu kishiyoyi ba Allah ba suna kan su kamar san Allah kaga wannan ita ce mahabba mazmuma soyayya a zargi sun so gumakansu sun so abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda muminai suke san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma muminai sun fi tsananin san Allah ma'ana suna san Allah sama da yadda kafiri yake son gunkinsa domin kafiri zai iya yin gunki da dabino kuma in ya jin wacin ya kayansa kaga a lokacin da ya yin yunwa sai ya fifita kansa akan gunkin saboda ka sai ya cinye shi ya kafe shi kuma da kashi wallazina amanu ashaddu hubban lillah to kaga soyayyar da kafirai suke wa kan soyayya ce ta ƙarya ba soyayya ce ta gaskiya ba kuma ba soyayya ce wacce za a yaba mata ba domin ba haka ya kamata su yi ba su yi soyayya da ga Allah domin shi ne ake san shi sama da kowa shi ne san kowa yake biyo bayan san shi shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah to haka nan wanda zai gina soyayyarsa ga wani mutum ba akan san Allah da manzansa ba ba dan mutum yana ba dan mutumin yana san Allah da manzansa ba a'a sai dan wata maslaha da zai samu ta duniya a gurinka ko da kuwa mutumin na ya fi kowa kafirci amma ya ji yana kan shi yana kaunarsa duk da kafircinsa duk da ta'addancinsa duk da kangarewarsa ya ji wannan ba wani abu bane da zai hana ya so shi ya gina soyayya shi akan wata maslaha da zai samu sanin duniya kaga babu shakka wannan mahabba ce mazmuma mahabba ce soyayya ce a bar suka a bar zargi mara kyau saboda dukkan wani faɗi tashi da zai yi a lokacin zai yi ne domin ya yarda da wannan da yake so ko da ko wannan ba yarda ba ne gurin Allah to shi yasa ba a san wani abu ya haɗa ku ba san Allah da manzansa ba ko menene ya haɗa ku ba san Allah da manzansa ba ko ka kulle akan san shi har za ka iya dukkan wani motsi saboda san wannan abun to babu shakka wannan ba soyayya ba ce mai kyau kamar yadda za ka ga wasu a wajen a harkar kasuwanci musulunci bai hana ka yi kasuwanci da wanda ba musulmi ba ba haramun ba dan abokin kasuwancin ka ya zama ba musulmi ba wannan babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam mata wa jir'uhu marhunan inda al-yahudi manzo sallallahu alaihi wasallama ya mutu silkensa yana yana jingina a gurin wani da yahudi ya karbi sa'i daya na alkama na sha'iri kaga ashe manzo sallallahu alaihi wa sallama yana jirgi da yahudawa har ma ya karbi wani abu ba shi a gurin su ya ba su jinginar wani abu nashi saboda haka ciniki da kasuwanci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ba a hana shi ba amma mutumin da zai riki wanda ba musulmi ba bayan harkar kasuwanci nan kuma ya ji yana da wala'i wajen san shi ta yadda zai yi bakin ciki da duk abin da ya faru da wannan armi kamar yadda zai bakin ciki ga abin da ya faru da dan uwansa musulmi zai yi yunkuri na ya taimake shi ko da kuwa taimakon nan zai cutar da musulmi babu shakka wannan muhabba ce mazmuma ta wuce iyakoki da ubangiji ya shata na mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan wanda harkar siyasa ta hada shi da wani ba musulmi ba yanzu suna fati ɗaya saboda haka sai ya rika fifita shi akan dan uwansa musulmi ta yadda da za su tsaya zaɓe wancan a fatinsa wancan da yake fatinsa ba musulmi ba ne wancan kuma da yake fatin yan adawa musulmi ne sai ka ga yana fafutuka na yadda wannan dan fatin nasa zai ci zaɓe ko da ko ba musulmi ba ne kaga a nan soyayya ta zo ta zama soyayya ce ta wala da nusra har ma zai taimaka masa zai yi masa wala'i sama da yadda zai yi wa sanguwarsa musulmi musulmi wannan to irin wannan akwai shi da dama cikin musulmi akwai wanda babu ruwansa musulmi da wanda ba musulmi ba shi na ɗaya ne abunsa bal ma yana fifita wanda ba musulmi ba a wani lokaci idan jam'iyya ta haɗa kaga wannan ba ita ce mu'amalar da musulunci ya yarda kai da wanda ba musulmi ba babu shakka wanda yake musulmi a kowane irin hali yake ya tsara wanda yake ba musulmi ba saboda haka kaga anan duk fafutukar da zai yi a cikin wannan fatin zai yi ta ne بناء على محبة مذمومة زي كنا كان أكان سويه تتكي أبر سوكا فسويه تتكي كربت فيها أشراء وشيني إنه تبيع أشي جدكا وانا أبو لكذا على أي أدونيا تو كتبتا سوشا تتكي سويه إما عن محبة محمولة وإما عن محبة مذمومة قول ده سويه وش شرعة تأمن شيمتا سيجد إذا ko kuma soyayyar da take shari'a ba ta yarda da ita ba ibn taymiya ya yi dogon bayani akan al-mahabba yana da littafi yana nan a cikin majmu'atul rasail wal masail da aka buga da jimawa wanda Muhammad Rashad Salim Allah ya kansa da rahma ya harkata su akwai ka'idatun fil mahabbati da ibn taymiya ya yi dogon bayani akan wannan tushe ya yi rubutu sama da shafi 100 akan abin da ya shafi san Allah ko kuma shi kansa so din gundarin su shi yasa a nan yayi bayanin cewa zai ba ka abin a dunkula a takaice in kana neman ka samu wato shimfiɗaɗɗen bayani faɗaɗɗen bayani to sai ka koma wannan littafi ka'idatun fil mahabbati wanda za ka same su cikin jami'in rasail wa masail wanda Dr. Muhammad Rashad Salim rahimahullah ya yi aiki a kansa min al-qawaid kibar daga cikin ka'idoji manya-manya akwai littattafai da ibn taymiya ya rubuta waɗanda kowannen su yana ɗauke da kalmar ka'ida Ka'ida sun fil bid'a wa sunna ka'ida da take bayani akan bid'a da sunna menene bid'a menene sunna yaya ake iya tantance tsakanin bid'a da sunna yaushe abu yake zama bid'a yaushe ne abu za a yadda cewa sunna ne فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحموله كيف دكا ولا أي سيناء الديني دكا ولا أي سلاء إذا دنتك على الايمان يجب إذا دنتك على الديني بين الايمان إلا عن المحبة المحمودة فاشيك تسويه تتكي أبيه ليش وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى tushen soyayya wacce take a bayyabo take san Allah subhanahu wa ta'ala mun ce san Allah subhanahu wa ta'ala shi ke haifar da san kowa kowanne abu ya ka so shi a cikin wannan addini kana kan shi ne saboda Allah ya ce a so shi shi yasa Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a cikin hadisin da muka karanta sanatu zan kunna fihi wajada halawata al-iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يسوم ثم بعد ان ولا ابي يكي تنشبك اذا انا دك ولا سن الا لمن زنتني سك على سوء باب شكا وانا سوني تكيكي حاول ادواء وتزاق صامت ابو مشيت عن ابو بكيا da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutane guda bakwai da Allah zai sanya su a inuwan al'arshi ranar da kowa ke bukatar inuwa ya kai ubangiji zai tafi wasu nau'o'in mutane guda bakwai ya sa su a cikin inuwarsa sai ya ce wa rajulani ka haɓa fillani ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu waɗanda suka so junansu dan Allah ba kasuwanci ya su ba ba zama gari ɗaya ba ba ƙabila ɗaya ba ba yare ɗaya ba ba siyasa ɗaya ba ba dan sun yi makaranta ɗaya ba a'a sai dan kawai ya ga yana san Allah shi ma ya je na san shi san Allah da manzansa su suka haɗa su ba fitika ta ɗaukaka addini ita ta haɗa su shi ne wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi inda duk kagansu sun haɗu akan wannan suka haɗu in sun ma rabu akan wannan dai suka rabu to waɗannan su ne ubangiji zai sanya su yana yana daga cikin waɗanda ubangiji zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake faɗa cikin hadisin abu abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء ويغبطهم النبيون والشهداء المتحابون في جلالي waɗanda suke son junansu saboda ni in ji Allah ranar gobe kiyama ubangiji zai tanadan musu mimbari mimbari na haske wanda za a ɗora su a kai wanda suke an yaminin rahman suna dama da ubangiji ya rufe tsohon da biyu na hada hatta annabawa sai zo rika cewa kuma su wane ne waɗancan shuhada waɗancan kuma su ne su ne sun san ba annabawa ne domin ga sahun annabawa su ma sun san ba shuwa da'u ne domin ga sahun shuwa da'u can to su kuma waɗannan suwa ne ba komai zai sa su samu wannan martaba ba illa al-mahabbatu fillah su so juna dan Allah da saka san Allah shi ne tushen komai duk abin da za ka yi motsinka da rashin motsinka ya zama ka gina shi akan san Allah إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا ما يجي سبب ذلك ولا أيكم da ya samo asali ba daga san sanda yake mai kyau ba daga san yake mara kyau ba zai taɓa zama aiki na kwarai a gurin Allah ba dukkan wani aikin da mutum zai yi ya zan dalilin da ya sa yi wannan aikin ba san Allah ne da manzansa ba to babu shakka wannan aikin ba zai zama karfafe ba zai zama nagari a gurin Allah ba بل جميع الأعمال الإيمانية والدينية الدينيه لا تصدر إلا عن محبة الله في اتكل أيك دكي دنجتك إيماني الدين بازات يوسف سامو أكل سبا كيدك سن الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه الشيء كان توشن المحبة في الله في الإخلاص وتو المحبة في الله abin da ta kunta shi ne ikhlasi an abu don Allah idan aka ce mutum yana son Allah da manzanta ma'ana yana da ikhlasi a cikin ayyukansa a ah, ikhlasi yin abu na neman kusanci da Allah dan Allah din shi kadai wato fuskantar ubangiji da abin da ya yarda da shi ya amince da shi ba dan nufin kowa ba sai dan sa shi kadai to wannan shi ake cewa ikhlasi don haka dukkan wani abu yana buƙatar ikhlasi komai yana buƙatar ikhlasi akwai abin da yake aiki ne na addini na imani da bai buƙatar ikhlasi akwai ko babu akwai mana ko kuna da a babu dukkan ayyukan da Allah yake so suna bukatar ikhlasi haka ne sai shi ikhlasin kansa ikhlasi yana bukatar ikhlasi domin ta ce yana bukatar ikhlasi to Allah zama ikhlasin ba ikhlasi ne ka tsantsanta abu dan Allah to in ka ta tsananta gidan Allah kuma a da ce kuma a yi masa ikhlasi to kuma ba ikhlasin bane wannan yana daga cikin falalar ikhlasi da martabarsa shi kadai ne ba a bukatar ikhlasi dan shi ne ikhlasi saboda haka ko me ne mutum zai yi idan ya zama babu ikhlasi to wannan alama ce da cewa babu mahabba sadiqa babu al-mahabbatu fillah ko mahabbatu Allah mahabbatun sadiqa domin idan har zai yi dan wani kaga ba dan kan Allah din yayi ba dan sanya ban wani ko dan jin tsoron wani an kawar da san Allah a nan gefe guda ko kuma an gauraya san Allah din da kuma sanya ban wasu san wasu su yaba to shi ka ibnu tabiya sai ya haɗe magana akan al-mahabba da al-ikhlas saboda ɗaya ba ya samuwa ba ɗaya ba za a samu al-ikhlas ba babu mahabbatullah ba za a samu mahabbatullah babu ikhlas ba shi yasa ibnu taymiya sai ya haɗe su yace fa inna allaha la yaqbalu min al-amal illa ma urida bihi wajhuhu Allah baya karɓar kowane irin aiki sai wanda aka yi dan shi sai wanda tan shi shi ya tuko ka kai aikin wannan shi Allah yake karba kama ka bata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisi kursi cewa ni ne na fi dukkan abokan tarayya wadatuwa daga shirka duk ababen da ake tarayya da su da ni na fi su wadatuwa ga barin shirka faman amila amalan dukkan wanda ya wani aiki fa ashraka fihi ghairi ya hada shi da wani na ya hada ni da wani fa ana minhu bari to ni ba ruwana da wannan aikin wa huwa kulluhu lilladhi ashrak na bar aikin gaba daya ga wancan da aka yi shirkan da shi ubangiji baya san wannan aikin kaga wannan yana nuna ubangiji baya karbar kowane aiki ne wanda zaka yi shi lillahi wa li ghairihi to ina ga wanda zaka yi shi li ghairi lillahi ba ma lillahi ba ma lillahi wa li ghairihi ba wannan ka yi shi dan Allah a kuma dan wani to bai shi ce baya su shi yasa ikhlasi yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi bayanin sa a hadisansa masu yawa kuma ayoyi da dama na alkur'ani suka zo da batun ikhlasi kamar yadda ibnu taymiya zai zano mana wasu daga ciki saboda girman ikhlasi ne yasa babu abinda magabata suke tsoro irin su samu matsala a ikhlasi ɗaya daga cikin magabata ina jin su siyar sauri ko wani ne yake cewa ina ko hasan al-basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da zan yi in ɗora goshi na akan ƙasa dan Allah ta zan karɓaɓɓiya a gurin Allah to da na fi kowa farin ciki da na fi kowa murna wato duk da yawan ibadarsu da yawan ikhlasinsu tsoro suke ji kada ya kasance akwai wani abin da ba na ikhlasi ba ya shiga cikin aikin su ba sani ba da za su samu ibada kwaya ɗaya ta karɓo ba tare da ta samu matsala a ikhlasi ba to babu shakka da wannan ya fi komai abin farin ciki wajen su shi yasa sufyan sauri thawri yake cewa ma alatu shay al-ashadd alayya bin niyyah babu abin da nayi ta gogurmaya nake gogurmaya da shi kamar niyya na kamar ikhlasi na in ji cewa na yi abu dan Allah babu wani haddi babu wani rabo ko wani kaso da wani mahaluki zai samu cikin aiki وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار حديث الصحيح يا ثبت uku, waɗanda su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da su su ne gumaguman wutan jahannama na farko da za a fara turawa ciki Allah ta wannan hadisin abu huraira ne wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi muslim ya rawaito shi da wani lafazi imamu tirmidhi ya rawaito shi da wani lafazi yana cikin da dama da cikin kutubu sunna shufai ibn malik ɗaya daga cikin mutanen sham ne tabi'i ne yake cewa wata rana ya zo madina sai ya ga wani mutum ana an kewaye shi jama'a sun kewaye shi yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi yace da na matsa kusa sai na ga abu hurairah sai na matsa kusa da shi sai na zauna ya gama hadisinsa ya gama wa'azinsa da karantarwarsa jama'a suka watse sai shi shufai ibn Malik sai ya matso kusa da shi ya ce ina roƙonka dan Allah ka gaya min wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya maka shi wanda aqiltahu wa alimtahu wanda ka kiyaye ka haddace ka san da shi ka bani wannan hadisi Abu Huraira yace zan baka la uhaddithannaka hadithan haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqiltuhu wa alimtuhu zan baka labarin wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mun wanda na kiyaye shi na kuma san shi sani na sosai sannan sai abu hurara ya yi wani gauran lumfashi ya ɗan sannan ya sake cewa ذنبك لا بل لا أفعل لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ذنبك وحديث انت منذ صلى الله عليه وسلم يبعد يكي عميشي أولنا التاسم أولنا نقولك وانت باب ولسيني سيشي ثم نشغ نشغة أخرى سنة أبو هريرة من قول النقاشي ثم أثار ومسح عن وجهه سنة يفرق إلى وجهنا هي جنسة يشاك بميلة بسكتة يساك تشوال أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس أحد معنا غيري وغيره زن جاء مك حديثي ولا منذ صلى الله عليه وسلم يجاء من شيء أولا نقول daga ni sai shi ba wani na biyu tare ba wani na uku tare da mu ثم نشغ نشغة أخرى شديدة sannan ya sake wani goron numfashi da ƙarfi sannan ya sake farfaduwa ya goya gumi daga fuskarsa ya sake cewa da shi zan baka hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mun a wannan gurin wanda ba wani tare da mu banda ni da shi sannan ya sake yin wani goron numfashi da ya fi na farko har ma ya tafi zai kiba a kan fuskarsa ya ce sai da na rike shi ya jima a haka sannan ya farfado sannan ya ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mun cewa ranar gobe kiyama idan kana yawmul kiyama ينزل ربنا سبحانه وتعالى ليقضي بين عباده ranar gobe kiyama ubangiji zai sauko domin yi wa bayansa hukunci ranar kiyama ki fa'awwal man yud'a فأول من يدعى رجل استشهد في سبيله فأول من يدعى رجل استشهد ورجل قرأ القرآن ورجل أنفق ماله فرق وطن لأبنجي للجاء كراوس سوزا أقار حساب تكنس متون أكل ma'ana nau'i uku ne na mutane mutumin da ya yi yaƙi aka kashe shi a gurin yaƙi mutum na biyu wanda ya karanta ƙur'ani mutum na uku wanda Allah ya ba shi dukiya mai yawa sai ubangiji ya ce ma wannan da ya yi yaƙi aka kashe shi yake cewa me kai daga abin da na sanar da kai ya ce ya ubangiji na yi yaƙi ƙatar tufi sabilika hatta tushbittu na yi yaƙi don ɗaukaka kalmar ta har aka kashe na wajen yaƙi na yi shahada sai Allah ya ce da shi ka zabta wata taqulul mala'ika ka zabta Allah ya ce masa karya kake mala'iku ma su ce ƙarya kake sannan ya kirawo wanda ya bashi alƙur'ani ya ce kai kuma mai kai ya ce قرأت القرآن آناء الليل آناء ana وآناء النهار na karanta alkur'ani nan ba dare ba rana ma'ana na yi aiki da abin da ka sanar da ni da alkur'ani a ruwayan muslim ya ce na karantar da abin da ka sanar da ni ilimi sai Allah ya ce da shi ka zarta ka taqulu al mala'ika ka zarta ce ƙarya kake mala'iku ce ƙarya kake qara'ata li yuqalu qarin faqad qila wancan na farko da yace yayi shahada Allah ya ce da shi ƙarya yake mala'iku suka ce ƙarya yake sai ubangiji ya ce ka dai yaƙi idan a ce da kai jarumi kuma an faɗa shi kuma wannan na biyu Allah ce ka dan yi karatun dan a ce da kai makaranci kuma an faɗa sai na ukun su wanda ubangiji ya ba shi dukiya da yawa ce kai kuma mai kai ce ya ubangiji ban bar wata hanya ta taimakon addinin ka ba face sai da na taimaka Allah ya ce ƙarya kake mala'iku su ce ƙarya ki sannan ubangiji ya ce ka dai ya haka ne dan a ce da kai mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannunsa to kuma an faɗa daga nan ubangiji sai ya sa waɗannan mutane guda uku a ja sigiri zuwa jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba huraira haula salata huwa awwal man tusahharu bihim an-nar yawm al-qiyamah a ruwayar muslim kowane ɗaya daga cikinsu da zarar aka gaya masa cewa kaya haka ne dan wata bukata kuma ka cimma bukatarka bihi به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار Allah ce wa mala'iku ku kama shi a jashi a kan fuskarta a cike a je a jefa shi wuta haka har waɗannan mutane uku ko nau'ukan mutane uku su kare shufai noma ta yake cewa sai aka zo aka gaya wa muawiya ibn abi sufyan wannan hadis an ce wani mutum ne ya shigo ya gaya masa da ya gaya masa sai muawiya yake cewa ha'ula'i يقعد بهم هكذا فكيف بمن بقي من الناس اذا وانه فابن لا اي مشو تو الى دورا متاني كما جمع اويا فبكى بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك فقلنا قد جاء هذا الرجل بشر معاوية يفشي تكوكا فوكا بيتنني هارفا داوان بسكة كتيرة مكيسة مانا متوى ما زي suka fara cewa kai mutumin nan da ya shigo ya ka hadisin ya ka mana shari a fada ga sarkin mumine zai mutu saboda hadisinsa can mu'awiya daga baya bayan ya farfado shi ne yake cewa sadaka Allah wa rasul Allah da manzansa sun yi gaskiya man kana yuridu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhatun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya yi gaskiya da yake cewa waɗanda suke son rayuwar duniya da kawace-kawacen waɗanda suke yi ba don Allah waɗannan ula'ikan da waɗannan su ne muke cika musu ayyukansu tun a nan duniya wa hun fiha la yukhasun ba za a tauye musu wani abu na aikin su a nan duniya ba waɗannan su ne a duniya lahira kuma ba su da wani rabo illan nan ulaika alladhina lahum laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha duk aikin da suka yi a duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa a duniya ana ganin shi kamar gaske karya ne kaga wannan shine al-hadithu salasa da ibn taymiya yake ishara zuwa gare shi annan wanda yake nuna girman ikhlasi da hadarin yin abu ba ikhlasi duk girman abu inda aka yi shi ba ikhlasi to sakamakon sa rushewa kuma mutum ba zai ba zai samu wato sassauci a gurin ubangiji ba shi yasa ibnu taymiya ce wa sabata fil hadith hadith salata alladhina hum awwalu man tasa'u bihim Allah hadithin mutane guda uku waɗanda su ne farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su alqari'ul mura'i wanda zai zama mai makaranci أما ميلي دن أغني دن أيبا والمجاهد المرائي ده وانده زي تجهادي دريا والمتصدق المرائي ده كما وانده زي فادك لك دريا ما لا يسي بل إخلاص الدين بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو كتب القرآن الذي تدور عليه رحاء قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالق والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني واعبدوا ما شئتم من دوني قل إن القتل من الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين إلى قوله أليس الله بكاف عبدا ويقومونك بالذين من دونه إلى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الآية إلى قوله أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعت القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ما الذي بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه ين الدين لن الله shine addinin da Allah baya karbar wani addini in ba shi ba wa huwa alladhi ba'atha bihi al-awwalin wal akhirin min ar-rusul ikhlasi shine addinin da Allah ya aiko mutanen farko ko annabawan farko ya aiko annabawan karshe da shi wa anzala bihi jami' al-kutub shine abinda Allah ya saukar da dukkan littafai da shi wattafaqa alayhi a'immatu ahli al-iman shine abinda dukkan limamai na ma'abota imani suka yi ittifaki akan ta وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية شين أينهن تنصر دعا الدعوة وتوأذي كرعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطب القرآن الذي تدور عليه رحاه شين تلك نأتنا القرآن ولا أجكنس ليك ذا جاوة قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ala lillahi dinu khalid Allah ya ce alqur'ani sau littafi ne da ubangiji ya saukar da shi ko saukarwa ce daga ubangiji wanda yake al-aziz al-hakim magwayi mai hikima inna anzalna ilayka al-kitab lalle mu mun saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ka bauta wa Allah kana mai tsantsanta addini gare shi kadai ala lillahi dinul khalis saurara addini tsantsar addini wanda babu gaurayan shirka a cikinsa wannan shine na Allah ma'ana shi Allah yake karba haka nan ubangiji ce wa suratu kulluha ammatuha fi hada ma'ana. suratu zumar wacce a cikinta wannan wannan ayoyi suke gaba ɗayanta ko ka ce mafi yawancinta dan ta tattaru wannan ma'anan ne magana akan ikhlasi da tsantsanta addini dan Allah da yi dan Allah ba yi dan wani ba ka qaulihi kamar inda Allah yake cewa qul inna inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din kace lalle ni an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsantsanta addini gare shi wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an umarce ni dan in kasance farkon musulmi wato wanda ya fi kowa a cikin musulmi wanda yake a gaba a tahun farko cikin musulmi shine ma'anar awwalul musulmi qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim ka ce ni ina jin tsoro har idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wani yini mai girma qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini ka ce Allah kadai nake bautawa ina kuma mai tsantsanta addini na gare shi fa'budu ma shi'tum min dole ku je ku bautawa duk abin da kuka dama ba shi ba kamar yadda Allah ke cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani ya imani wanda ya so ya kafirce ya kafirce kamar yadda yake cewa i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuke yi kuka ga dama Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da kuke aikatawa fa'budu ma shi'tum min dunihi ku je ku bauta da abin da za ku bauta ba shi ba qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah kace lalle hasararru hasararru na hakika su ne waɗanda suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama ala dalika huwa al-khusran al-mubin ku saurara lalle wannan ita ce hasara bayyananniya har inda Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe yanzu ubangiji bai ishi bawansa ba shi kadai bai ishi ya taimaki bawansa ba ya bashi kariya babu shakka ya isa wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna tsoratar da kai da wasu waɗanda ba su kai Allah waɗanda ba Allah ba suna tsoratar da kai gumakansu suna tsoratar da kai kada kansu su shafe ka da wata hukuma wa man yudlilillahu fama lahu min hadi wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa man yahdihillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi azizin intiqam wanda ubangiji kuma ya shiryar da shi to babu mai batar da shi ashe ubangiji ba shi ne mabuwayi ba wanda yake ramuwar gayya ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله إذا كتب بيت وانين يا أهل السفن ميل كثرات شيء الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله كشيء سوء أفرأيتم ما تدعون من دون الله أشيء كبان لا باري ga abinda kuke bautata wa ba Allah ba ina arada ni Allah bi dole idan ubangiji na ya so da cutarwa ya ni da cutarwa shin za su iya yaye cutar da so da ita ya nufe ni da ita aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikat mumsikat ko kuma ya so ni da wata rahama shin za ta iya rike rahaman nan tashi wal hasbi Allah alaihi yatawakkalu mutawakkilun kace ubangiji ya ishe ni gare shi ne masu dogaro suke dogaro har inda Allah yake cewa amin taqabu min dunillahi shufa'a shin sai riki wasu ababan wato masu ceton ba Allah ba قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون كتير كونا قوى ababen nan da kuka rika za su ce ku a gurin Allah ba su da mallakar komai wala ya nuna ba su da ma hankali qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba ɗaya na Allah ne lahu mulku samawati wal ard shi ke da mallakar sammai da kasa thumma ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kaɗai. aka ce la ilaha illallah ba hada da abu ba hada da ababan tarayyar su ba ba ambaci ababan da suke bautawa ba Allah ba ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zakatan waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai su cike da su cika da hushi su cika da kunci da damuwa saboda ba a faɗa abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda Allah ke tawa idan zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura duk sanda za ka ambaci ubangijinka shi kadai a cikin alkur'ani sai ka ga sun fita a guje kamar an rarake su ubangiji ya ce wa idza zikira allazina min dunihi idza hum yastabshirun a duk kuma lokacin da aka ambaci wasu ba Allah ba sai ka ga suna yin farin ciki yayin da za a yi magana tauhidi ba sa so yayin da za a yi magana karamomin waliyai kuma sai su rika farin ciki kul afa ghayra allahi ta'muruni har zuwa inda Allah madaukake sarki ke cewa aka gaira Allah ta amuruni a abudu ayyuhal jahilun shin wani Allah kuke umarta ta in bauta ta wa ya ku jahilai ya ku waɗanda ba su san abin da suke yi ba wani Allah kuke so in rika bauta wa ba Allah ba wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin bal Allah fa'bud wa kun min ash-shakirin al hali kuma ubangiji yayi maka wahayi ya rima waɗanda suka gabace ka daga cikin annabawa wahayi cewa lalle tabbaci hakika har idan ka yadda kai shirka ayyukanka gaba ɗaya za su rushe kuma za ka waye gari daga cikin hasararru barin za a fa'abud dan Allah kaɗai za ka bautawa wa kun mina shakiri ka zamo daga cikin masu godiya ga Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya azurta mana ikhlasi cikin dukkanin ayyukan mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahir Rahmanir Rahim صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد dangane da daurar da aka sanar daura ce da ya san wasu da dama daga cikin ɗalibai sun san da ita nan ba wannan ne karan farko ba an daɗe ana yin ta abinda ake bukata shine a samu mahaddata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka samu mahaddata alkur'ani mai girma amma ana so wanda zai ba da himma wajen haddasa hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fara da haddace alqur'ani domin shine babban kundi dukkan wani abin da zai biyo bayan sa zai biyo saboda haka ba daidai bane a je ana tura masa haddar sahihai ba tare da ya haddace alkur'ani ba a fara ba shi dama ya haddace alkur'ani sai kuma ya zo sai a hada masa sai ya zama kitabu wa sunna to akan yi su akan yi daura a tsawon kwana arba'in ana kan wanda yake da lokaci cikakke zai iya ba da kansa tsawon kwana arba'in tun nan ba inda zai je a nan gurin daura zai haka kwana ba a fito a da gida ko a tafi wani harka a da za ka yi ta abin nan za ta yi ta haka kuma da dama daga cikin matasa waɗanda suka yi musharaka tun shekaru da suka wuce duk sun yi wannan an hada bukhari da muslim wato a hadisan da suke mustafakun alaihi aka tara su guri guda wanda ake so ɗalibi ya haddace alal akalla ya san bukhari ya rawaito wannan hadisi ta hanyar sahabi wani muslim ya rawaito hadisi kaza ta hanyar sahabi wani dan a kaura cewa irin a wani hadisi an ce a wani hadisi a wani hadisi hadisin wa bukhari muslim tirmidhi na sadi shi ma bai sani shi da ya san hadisi ne to wani lokaci sai kaga an kwashe ka wani hadisin can jeji hadisin daji ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba an daura ka akan abin da ba daidai ba wanda yake cewa dan Allah eh, da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗin magana da san rai sai dai wahayi to wannan ya hada har da maganganunsa na yau da kullum shi da sauran mutane babu shakka abinda ake magana a kansa shine maganganun da suka shafi addini ma ko anil hawa ana nufin maganganun da suka shafi addini sai waɗanda ubangiji ya yi masa wahayi kasancewar yana ijtihadi ko baya ijtihadi wannan magana ce da malamai suka yi sabani a kanta wasu suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yakan iya yi ijtihadi daga baya ubangiji ya tabbatar da ijtihadin nan ko kuma ya masa gyara kamar yadda ya yi masa gyara akan karbar fansa daga waɗanda aka kama su ribataccen yaƙi a gadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga shawara sai na abubakar aka karɓi fansa aka sake su Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar sa da take cewa ma kana bi nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizul hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamastakum فيما أخذتم عذاب عظيم aka nuna musu cewa bai kamata su karɓi fansa ba a wannan lokaci to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki ne da ijtihadin sa daga baya kuma alqur'ani ya sauka ya gaya masa ga yadda zai mutane waɗanda suke munafukai sun rika zuwa suna neman izinin sa ya ba su dama su zauna kada su fita yaki yakin tabuka kuma ya rika ba su dama suka rika zama daga baya ubangiji ya nuna masa ba haka ya kamata ya ba kamata ya yi bincike kafin ya ba su izini Allah madaukakin sarki ya ce da shi haka Allahu an kalila azin talahum hatta ya tagayyara laka alladhina sadaku wa ta'lama al Allah ya yafe maka dan menene ka ba su izini ba tare da kayi bincike har ka fahimci su wane ne suke da gaskiya su wane ne kuma makaryata ba to kaga duk wannan aiki ne da ijtihadi wanda wasu malamai suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin aiki da ijtihadi sun yi jima'i akan cewa dukkan abin da ya shafi sha'anin duniya abin da ba shi da alaka da addini abin da ke da maslaha ce ta rayuwa ko kuma ta tsare-tsaren yaƙi to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi lokacin da za ka gadar kun ga inda ya so ya ajiye mutane inda ya so ya ayi sansani daga baya wani sahabi yake cewa ya rasulullah wannan gurin da za mu zauna Allah ne yake sai mun zauna a nan ko kuwa a'a zaɓin ka ne ya rasulullah kake ganin ya kamata mu zauna a nan Allah ya ce a ba ba ne. bane ni ke ganin ya kamata mu yi sansani a nan sai ya ce da shi to ina ganin ba nan ya kamata mu yi sansani ba mu matsa dab da inda ruwa yake mu yi sansani a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar sa aka matsa gaba sannan aka je a kai sansani kaga anan inda a ce ko menene wahayi ne kaga ba za su saba ba a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi sulhu da mutanen gaffan wata kabila ce mai girma wacce take kokarin kawo wa madina farmaki suna barazana ga mutanen madina saboda ba su musulunta ba a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi sulhu da su ta hanyar a rika ba su kaso ɗaya bisa uku na abin da za a noma a madina a daura da su lafiya to a wannan lokacin sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az waɗanda su ne shugabanni na kabila ausu da khazraj suka ce ya rasulullah wannan abin da kake kace a yi wani abu ne da kake so mu yi mu kuma mu yi ko ku a'a wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi wanda mu kuma ba mu da ba makawa sai mun yi aiki da shi ko kuwa a'a wani abu ne da kake so ka yi mana wato ka yi dan mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal shay'un asna'uhu lakum wani abu ne da zan yi dan ku ba wa'ayi bane ba kuma wani abu bane da ni na ta shi ta bangare na amma ina ga akwai maslaha yake cewa fa wallahi ma asna'u dhalika illa li anni ra'aytu al-arab qad ramatkum an qawsin wahidatin yake cewa ba komai zai sa ni in haka ba ba shi sai dan na ga larabawa sun hada kansu gaba daya suna neman su yunkuro a kanku wa kada hukum min kulli jani sun kuma hada kai domin su kawo muku farmaki ta kowane bangare فأردت أن أكثر عنكم شوكتهم إلى أمر ما sai nake so in karya musu wannan shirin da suka yi da wannan karfin nasu dan in mayar da hankalinsu zuwa ga wani abu daban to ne a lokacin suka ba shawara ganin cewa ba ba haka ya kamata a yi ba kada a ce za a ba su wani abu na noma da za a noma na mutanen madina kaga annabi ijtihadi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya cikin wani al'amari na rayuwa na maslahar rayuwa wanda daga baya haɓe suka ba shawara ya kuma karkata zuwa ga shawarar su aiwatar da ita saboda ka cikin al'amuran rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ijtihadi shi yasa lokacin da ya zo ya wuce ga wasu mutane suna yi wa dabino filili sai ya ce ai ba sai ma kun yi ba da suka fasa yi kuma sun zaci kamar wahayi ne yake magana da shi da suka fasa yi sai kuma wannan dabinan bai yaya ba sai suka zo suka kawo kukansu su ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce, to ai ko kuka fi sanin addinin ku ni ba ta ne ba sai kun bari cewa nai dama kun bari ba ta ne ku bari ba sai dama kun bari saboda haka ko kuka fi sanin harkar addinin ku ba kafin da ya shafi harkar duniya akwai antum a'lamu bi umuri ku shi ya sa a wani hadisi yake cewa abin da ya shafi addini ku yi wannan da shi ma'ana ku kawo min shi abin da ya shafi duniya kuma wannan ko kuka fi sanin ta haka abin da ya shafi duniya a nan sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi a nan abin da ya shafi addini ma wani lokaci idan ba a saukar masa da wahayi da gaggawa ba kuma akwai buƙatar yayi hukunci yakan yi ijtihadi wani lokaci kuma hukuncin ya sauka sabanin sa don haka malamai suke cewa abin da ake nufi da ma yantiqu anil hawa ko da ijtihadin zai ba zai sa san zuciya a ciki ba ba wani abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama zai sa san zuciya a ciki ba ka babu san zuciya a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaza wanda yace dangane da hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa iya furta harafin dal shin akwai hadisin kuma ya inganta wannan magana ce amma a matsayin na hadisi bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wa ana cewa afsahu man da bid yani kowa fasaha wajen fadar ba dan a fati kasance wasa balarabe ne tsantsa wanda kuma ubangiji ya bashi fasaha ta iya hakurta harshen larabci da sarrafa shi sama da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama uke da wani alkalim ubangiji ya bashi tattararrun maganganu in yayi magana karkashin magana sa sai ka fitar da abubuwa da dama ka fitar da abubuwa da dama ka duba hadisin يا أبا عمير ما فعل نغير جملة بي يا أبا عمير ما فعل نغير أما أكركشن سما لم يكن جدا فائدة تاكو سهم سنكو سما لحكا كركشن وانا الجملة بلا بيو saboda haka za ka ga jumla yar hadisi kwaya ɗaya amma malamai sun yi manya-manyan littattafai wajen sharhin sa to wannan fataha ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ita ce ake masa kirari a ce afdalu man nataqa bizzat ma'ana afsahu man nataqa bizzat wanda yafi dukkan larabawa fataha shi ne ma'anar magana saboda ka zaka fade ta ne ta fuskar sifan ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ta fuskar hikayar hadisi ba kaka ce manzon Allah ya ce ana afsahu man nataqa bizzat wannan ba wannan kuskure amma zaka ce huwa kana ta shi cewa shi yafi kowa fasaha wannan gaskiya ne wannan ya ce ni ne na bi wani mutum sallah sai bayan kwanaki sai ya ce mini ai bai yi wannan sallah da tsarki ba to malam yaya zan sake rama wannan sallah ne ko ko a kai sallah kan ta yi kai sallah ka ta yi yayin da ka bi shi kana tsammanin yana da tsarki shi ko ba da tsarki to ko da kuwa shi daga baya fahimci ba da tsarki shi abin ya shafa ban da kai shi yasa idan aka fara sallah ko da an zo raka a ƙarshe sai liman ya tsira baya da sallah ma ta rushe sallah ma tana nan kare cewa kawai zai wannan abin shi kadai ya shafa don haka shi zai je ya sake alwala ya zo ya fara sallah daga farko ba dasawa zai kan uku da ya yi na baya ba amma kai kowa ka ce ukun kuma da kai aikin da ba da tsarki yake yi ta lalace to haka ko da an gama sallah sai ya fahimci baya da tsarki kai ka riga ka haihu wannan matsalar shi kaɗai ta tsaya a kansa dangane da shiga makabarta da takalmi shin akwai laifi ne idan ka shiga da takalma domin gudun ta kaya ko kuma wani abin da zai iya ji maka rauni Don na ga wani ɗan uwa ko mun kayar da ke akwai ba yadda zai iya shiga da takalminsa wannan kokarin sa ne eh, kada ka matsa masa ka ce sai ya sa takalmi shi ba kuma kai ya matsa maka ya ce sai ka ce ka taka daya komai na addini ana yin shi ne Allah ya fatta wallahi mastata'tu wa ma ja'ala alaykum fi min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra babu shakka ba sharadi bane ubangiji ya dora mana kwakwata kafafuwan mu da kaya da kwalba idan za mu kai gawa sai a daina tafiya wanda ya san makabartar haka take kuma a halin sunna sun ce sai an takalmi sai ce to gaskiya ne tunda ba wajibi bane jana'iza to ni na hakura da kirari ɗaya a yi sallah da ni sannan kuma a je a kai shi ni ba zan je fasa na hakura. kaga an sa mutane sun sun salwantar da wani kirari guda ɗaya na lada wanda kowanne kamar yadda sifarsa ta zo ya yi girman dutsen muhudu saboda haka idan har akwai kaya a ciki ba a cewa tilas tilas sai mutum ya jin takalmansa shi da cin takalman malamai sun kan ja a kan wajen yin hakan idan ya kasance mutum ba zai cutar da da kabari ba domin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ya sahibat ne in za'hu ma fa innaka qad adaita ya kai mai sanye da waɗannan takalma masu wannan suna ka cire su ka cutar da na cikin kabari to shine wasu ke ganin kamar ya dinga yana taka su ne yana taka makabari ne wajen da yake tafiya ce ka cire su wasu kuma suka ce a saboda takalmin nata nau'in wannan takalmin shine ba a san a shiga kabari da su saboda takalmi ne na alfahari takalmi ne na fariya domin mai tsada ne a wancan lokacin da takalma ne masu tsada irin takalmin yan ajin tubarkalla a yau shine ke cire su to dai akwai maganganun malamai to ko da za mu rinjayar da rashin shiga din idan ya kasance makabartar ba wato ba wato ba ta da akwai kaya a ciki akwai abubuwan da zai cutar da masu tafiya a kafa to anan ba a cewa tilas tilas sai kowa ya shirya takalmin ko da kuwa za a fito da kafa jina jina wannan ba ba shari'a ba ce wannan babu komai ko da ba ta gawar ba ma kana iya yin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan sai dai ba sharafi ba ne sallah da takalmin ka ce dai yi din ko da kuwa yanzu kamar nan da shimfiɗa kaga zafin kai ne mutum ya shigo da takalminsa ya tsaya ya abin nan amma kamar daga can waje an abin nan sahu ya kai har waje sai ya zo tsaya da takalmi babu komai don wasu sun ɗauki abin kuma kamar sharafi ne ko da a masallaci ne da a kowace da aka rika ɗaukan su aka faɗa ana jefa su waje a kan sai ya yi sallah da takalmi ba ga wannan ba daidai ba ne da za mu takaita akan waɗannan tambayoyi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka karanta daidai abin da muka kuskure Allah ya fi mana waɗanda suke da buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun suna na alkhairi gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in